واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يا كي ونا منزو كامبتشي يا اند مكبينا وان ابراهيم ولن داكي مي الفرما دا اياكو كنسا بايم باسنش با, muka yi masa wahayin cewa kar ya yi shirka da wani abu wajen bauta ta, ka bauta mini ni kaɗai kuma ka tsarkake na daga najasa ta zahiri da ta ɓoye saboda masu ɗawafi da masu sallah a cikinta